Assalamu alaikum masu saurari barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar yadda tsarin yake ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Bisa kafa hujjar shawari daga jami'an tsaro hukumar zaben Najeriya ta tsage zaɓe da tsawon mako shida. Shugaban hukumar Farfesa Jega ya ba da shawarin mai da zuciya nesa. A gaskiya ai ba daɗi irin haka. Ne mun ɓata wa mutane rai da yawa. Wani duk wani bayanin da za mu yi ba zai gamsu da shi ba. Shugaba Jonathan ya alwashin za a yi zaɓe da rantsar da wanda ya yi nasara ranar 29 ga watan Mayu. Dan takarar adawa Janar Buhari ya ce ɗage zaɓen bai saba doka ba, amma dai. Za mu jajirce a yi zaben nan ran 28 ga watan uku da ran 11 ga watan hudu idan gwamnati ta kasa yi to ita ma daga wannan ranar ko ta ba sojoji mulkin ko kuma ta ce ita ta kwace mulki ba ruwanta demokradiyya janar babangida ya kira ga gwamnati ta ja kunnen yan Niger Delta da ke kurarin tarwatsa Najeriya yan zaɓe bai musu daɗi ba a kira su a nuna musu illa rashin zaman lahiya a ƙasa kuma ba wanda zai so a ce shine harzuka tashin hankali inda za a samu kashe-kashe da sauransu nasura da mai kamarar Amurka daga Abuja Najeriya Direct from Washington. haka fa, to yanzu za mu dumfari zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan gudumawar ƙasashe makwabtan Najeriya da kuma matakan da Najeriya kanta ke ɗaukawa na magance fitinar Boko Haram da sauran rigingimu don a samu gudanar da babban zaben Najeriya da ke tafi cikin natsuwa. Yau za mu ɗora ne daga inda Nasiru ke komawa ga Bashir Mashi. Bishir Bashi. Za ka duba akwai wata ko kuma ce wannan na demokuraɗiyyar da muke kusan mulki ne da aka aro shi daga wajen turawa ko kuma ma in ce kai tsaye irin ma mulkin amurka ne in ka kula siyasar amurka za a iya yin wani al'amari ko wani wani laifi ka ji ma ajiye aiki saboda yana ga yayi wani abun kunya ana ganin kusan kanwar tsarin shugabannin kasashen afirka kamar iri ɗaya ne Eh, zai zama kamar masu mutum ya makale a mulki baya son sauka ko kuma baya jin shawarwari sannan misali su kuma yan adawa inda gwamnati tana mulki wasu ba sa ganin sam irin kokarin da take yi shin ya kake ganin har yanzu mun koyo demokaradiyyar nan daidai daga turai ko kuma kawai dai muna lalube ne a duk. To a gaskiyar lamari ita siyasa kamar yadda ka ce mutanen sun yi nisa cikin siyasa sama da shekara ɗari biyu da suka gabata. Wannan kuma ta sa masu kwarewa da kuma samun kyakkyawan shugabanci duk mutunan da aka yi ma bore kan ana tuma shi kan wani abu za ka ga ya sauka ya aje domin mutane su sama ma 'yan uwansu mafita. Wannan kuma shi ɗan Afirka kullum a yana son ya dawwama kuma ya mutu kan mulki. saboda rashin kyakkyawan shugabanci da 'yan afirka yawanci suke sai ka zo ka sace kuɗin da kai ba za ka iya da kai da jikokinka ba za ku yi amfana da su ba amma ka bi mutanenka cikin bala'i cikin masifa cikin talauci so wannan har damar ba mu zanna muka kan mu hada ba to ba inda za mu je kullum za a ita cewa jaririyar demokradiyya ce shugaba a ce ma an kawo koke dara biliyan kaza sun bace ka ce a ba haka ba ne wannan ya ya ce ga abin da aka yi an samu matsalar cin hanci da rashawa can wurin kaki kuma mutanen nan kuma wanda kake ba shugabancin nan ko minista ne kowa ne a'a saboda kana da son su ci gaba da mulki nan ba za ka sa a tuhume su ba balle ka cire su yanzu wani mai amfani da wannan dama wajen sa korafin shi wannan Kabiru Abdullahi wanda ya zo daga jihar Filato ya kawo korafi ga sufeto janar na 'yan sanda Suleiman Abba kan yadda yake jin ake sace shanu kuma daga baya in an samo su sake bata da yake ganin zai iya haddasa fitina a wannan yankin Allah ya sauke. America. sunana kabiru abdullahi ina zama garin shandan ne ta jihar plateau dalilin takarda da na rubuta ma inspector general na 'yan sanda shine na kai mishi koke ne akan ya bincika wasu shanukai sama da talatin jama'ar gari kowa ya tabbatar da cewa an kama shanakai wanda ake zargin na sata ne amma ba a san su wane ne suka sato ba masu sayan ba a san su ba a cikin kwana kaɗan da motan da direban aka sake su suka ce 'yan fashi da makami sun zo sun sake kwashe wayannan shanukan ka ga ba a bincike suwa suka sato kai ba suwa suke saya ba aka bari ɓarayin da yake sun samu ɗaurin gindi suka zo suka sake kwashe shanuka shi ya sa na rubuta ma shi inspector general rokon da nake mishi shi inspector general 'yan sanda shine shugaba kuma duk wani ɗan najeriya yana da dama duk wani abin da ya gani an aikata shi ba daidai ba bare ma abin da ya shafi satan shanukai wanda a najeriya yana juyawa ya zama wani abu daban sanadiyar maganar satan shanu ne ya juya ya zama faɗan addini da kabilanci wanda ya sanadiyar mutuwan rayuka wanda ba wanda ya san iya yawansu najeriya gaba ɗaya a wannan lokacin sanda ta girgiza shugaban kasa tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo ya kafa dokan ta ɓaci to yanzu mun ga maganar sace-sacen shanu ya dawo kwana biyu an sace shanu a nan wa'innan su je su sata na wa'innan wa'innan su je su sata na wa'innan wanda ba shi da shanu in yana zaune in satan shanu yawa abin ya juya ya zama fada a zo a kashe mutane wai a kabiru tambayar da nake yi shin kai ma kana da shanu ne aka sace yasa kake wannan korafin ko kuma kana tausayawa waɗanda wannan lamarin ya shafa ni ni ba ni da shanu ba a kuma sata mini shanu ba amma kowa ya san maganan satan shanu in ta taso sai ta dawo kan kowa da kowa yanzu bayan ana sace-sacen shanu an dawo ana kakkashe mutane kaga muna tsoron kar abin ya ci gaba shi yasa na ce bari mu kai kukanmu mashi inspector general kaga in aka samu inda ake tara su inda ake sayan su da masu sayan aka gurfanar da su a gaban shari'a ya zama darasi ma kowa maganar sace-sacen shanu za a batta kuma in Allah ya yarda in aka bar maganar sace-sacen shanu to zaman lafiya karamar hukumar shandan da a same ta wato ma'ana abin da nake nufi a kabiru kaga kamar wannan wasikar kai kadai ka rubuta ta ka zo ka kawa shi sufeto na 'yan sanda shin wannan ka samu ganin shi wannan sufeto suleiman abba a lokacin da ka kawo takardar? eh to ka san asari na takarda an ka kawo koke da ka bayar ne a central administration su kuma su kai mishi to amma bayan kwana biyu idan baka ji komi ba ko baka an ɗauki mataki akan takardan ba za ka bi shi yasa jiya na biyo sha uku ga watan ɗaya na biyo bayan takardan amma tun yau shekaru ya kawo takardar da farko sha takwas ga watan sha biyu dubu biyu ga sha hudu abinda za mu ce kabiru yanzu tun da abun ya zama haka shin shin waye kai kake zargi ko kuma kai da masu irin wannan tunaninka su waye kuke zargi suke yin satar shanu ne eto eh wanda muke zargin su su hukuma sun san su tunda sun kama shanukan kuma mu wannan ba za mu yadda ba saboda halamu ne in ya ci gaba halamu ne wanda mu za ta shafa in ka duba yanzu magana sace-sacen shanu daga yalwa ya yi lakuci ya yi yamini ya yi sabon layi ya yi kuka duk wannan hanyar ba zaman lafiya kuma duk sanadiyar magana satan shanu ne yasa kowa ya gudu ya bar gidajen shi a wurin lallai

Wannan shi ya kamu gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da kasancewa daular El-Karazibi. Yau dattawan da za su mana jawaban su ne Sheikh Ahmad Shehu Elkanawi da ke garin Kaduna da kuma wani shugaban kungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya mai suna Mark Amani wanda zai kawo mana kashi na biyu na jawabinsa. Da farko dai ga Sheikh Elkanawi. Asalamu alaikum jama'ar Najeriya maza da mata musulmi da Kirista. Ya zame min dole in yi nasiha ko gargaɗi ko jan kunne ko gudan asara. Ina ce gudan asara shine ba masifa wadda ta bai baibaye mu da Afirka da duniya baki dai musamman mu nan. Ana amfani da wani irin rayuwa wadda sam sam ba a santa da ba shine misali kabilanci matsalar addini rayuwa kamar ta ainihin matasan da ta gurbance ta riga ta gurbance a dalili da na sa na fada haka malamai na iya yi na musulmi da na kirista kowane yana iya jan kunne amma akwai kungiyoyi wanda suka yi haɗin kafa ko haɗin hannu tare da kirista da musulmi don wayarwa jama'a kai amma abin kullum yadda ka san wutar daji korawa take korawa take to wai me dalili to ni zan ba da nawa dalilin dalilin a matsayina na Ahmad Shehu Elkanawi ko in ce kusan almajiri a cikin malaman Najeriya wallahi wallahi asara ce mai girma kuma na ni na ɗora abin wurin mutane biyu iyaye da hukuma iyaye da hukuma babu yanzu za a ce ƙasa akwai hukunci muna da mai unguwa muna da dagaci muna da hakimi muna da sarki sannan kuma muna da police force a unguwa a ce wai ga wasu matasa sun gagar mutane ko ko ga ainihin manya suna kallo yara suna ta'adi amma ba za a yi tsawatar da su ba su kuma wannan matasa na musulmi da kirista ne baki daya wani wannan ya taba wannan wannan ya taba wannan kai dubi ma nan fulani da makiyaya akwai masu masifar da cike mai ba da nono da mai ba da abinci ana fada wannan masifa ce mai girma ya kamata lallai a samu hukuma wadda za ta tsawata abin tsawata ba na wasa ba in an kama laifi ba a kunta ba a daina laifi in an kama laifi ba a kunta ba a daina laifi Najeriya ba ba ma Najeriya ba duk duniya Allah cewa na halitta ku maza da mata na sanya ku gari daban-daban kabila daban-daban na yi haka ne don ku san juna ku so juna ku girmama juna amma a cikin ku wanne zama na kwarai wato akrama minu wanda ku tauran Allah to ya za a yi muna da malamai ana hudubar ana hudubar sannan kuma yan siyasa da yin gurbata mana yara wannan laifi na yan siyasa wallahi tallahi yan siyasa na da tamanin tamanin zan ce domin ya dan siyasa da yana neman mukami zai dauki kwaya ko ko zai dauki yan banga a ce suna tsaron mutane ana ji ana kallo sannan in hukuma ta shigo ita ma a far mata sannan kuma ita hukumar a ce bata kyauta ba to wannan gaskiyar magana yan siyasa da saki yan siyasa malamai ku ci gaba ni kirista da musulmi mu ci gaba wallahi matukar ba mai haka ba duk wanda ya kashe wani ba a musulunci in kuka yi fada kuka yi juna Allah ya ce duk wuta zai sa ku sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me ya wanda aka kace jike huta sai annabi ya ce ah shi ma yana da niyya in ya samu sa ya kace wancan saboda haka da an kwandam nasu. duk wannan ne ba da wanda ya kisan da wanda aka kace sannan matsalar kabilanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye kar ku zama masu kabilanci wanda yake kabilanci ba tare da ni ka ce wannan yamuri ne wannan bahaushe ne wannan kare kare ne wannan ba ne wannan bazazzagi ne wannan to billahi lazi wannan ba addinin musulunci bane ba kuma in musulmi ne ba addini ke ba Kirista ma na san san ana wannan ko ba sa yadda dan duk mu yan uwan juna ne a halittunmu to ba ta zaba ta lokaci ba jan kunne ya isa aka ya isa ya kamata hukuma ta shiga ta ruwa da tsaki a cikin ainihin wannan rayuwar domin yan siyasa na abin kunya ma in suka ci ku da kuka yi fada da su ba ku kara ganin su ba sai dai ku je kofa gidan kuna mola to ne amfanin wannan Ku kuma ƴan kansa ku ji tsoron Allah ku daina ba ku kawo ƴaƴanku mai kusa ko kannan ku ko kannan matan ku wannan wannan masifa ce mai girma to a nan zan dakata da jan kunne da cewa dan Allah kowa ji tsoron Allah na gode ku Ahmad Shehu Elkanawi assalamu alaikum shi ma Mr Mark Amani ya ce wasu kurakuran sun samo asali ne daga bahaguwar fahimtar magabata kuma masu iya gyara sosai sai magabatan gaskiyar magana abin da nema kamar nake cewa shine mu zauna mu fahimci juna siyasa ne a'a hali irin na zamantakewa irin na dan adam mu fa mutane ne kuma gaskiyar magana ko da shike na san cewa dama addinan nan guda biyu sun koya mana abubuwa da dama a bangaren kiristoci mun sami matsaloli ta bangaren rashin fahimtar addinin nan sosai domin ka dawo a siyasanci da kiristan najeriya bai son siyasa saboda shi ya dogara da kalmomin littafi mai tsarki shi ba bai ya son ya zama bai ya son ya zama ya yi alkawarin da ba zai cika ba saboda haka shi yasa bangaren siyasa kiristan arewacin najeriya a ne ya samu matsala har gobe yana kogin siyasa aka da bangaren sarauta ma kiristan arewacin najeriya bai ya son ya zama sarki in muka dawo bangaren addinin musulunci kuwa tashin farko kai ta koya mutane duk wanda ya zama ma'aikacin gwamnati a duk irin da salari da waye kai duk wani kayan halatu haramun ne eh, aikin soja haramun ne na polis haramun ne har sai ka jima mutum ya ce in har ni na haife ka ko in ni ce na haife ka wallahi in ka shiga aikin polis ko na soja kai aikin gwamnati gaba ɗaya to walla duk abin da ka samu a can ba mu ba ka haramun ne ba ma bukata to shi yasa ake san mutane duk abin da za ka yi ka nazari in ma baka san abin da yake faruwa ba ka nemi sani ba wai dan baka sani ba ne ko dan baka iya ne amma shi basira ta mutum ɗaya ko ta mutum biyu to gaskiyar magana musamman ma idan aka ce mutane sun tare da yawa suna tattauna abin da taimake su ko shakka babu mutane dama za su karu da yan to saboda haka ire irin waɗannan abubuwan sun an tafka kurakurai kwarai da gaske bisa ga abin da ne suke ta koya mana a da ga wannan abun a lokacin nan mutane ba san menene ma bambancinsa menene ribarsa me amfaninsa wannan kenan idan muka dawo a yau an waye gari da mun san cewa da irin su tibi da irin su fulani da sauran kabilu na arewacin najeriya ko ni nan da can abokanmu fulani gaskiyar magana kenan wallahi ba mu da abokai na kurdukur sosai dama daga maguzawa yan uwanmu na kurdukur sai fulani to amma menene aka waye gari a yau muka zo muka rungumu wata irin al'adan da bai taimake mu ba bai nuna mana gaskiya ba shin idan ma yau muka taso muka ce haka za mu ci gaba da shi menene ribar na farko dai da can yadda za a yi mana kaya na sallah hakan nan za mana na kirismas ba mu san bambancin kirismas ba ba mu san bambancin sallah irin ta musulunci ba haka za mu yi dukan komai dama amma an waye gari a yau kai to gaya mun me ribar waɗannan abubuwa Mun da yanci yan arewa. ake arewa. yanzu gata. jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikwa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.